Rabbi قال رب فانظرني الى يوم يبعثون sai iblis ya ce to ka jinkirta min kada ka kashe ni har zuwa ranar da za ka tashi bayan ka